mai yanka wuya. Kalaman gwamnan jihar Kaduna Nasiru ‘yan Rufa'i dangane da matsanancin karancin takardun kudaden Naira da man fetur a Najeriya sun tada kura a gidan siyasa. Assalamu alaikum. A cikin makon da ya shige ne aka jiwo gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i yana zantawa da wasu kafafen yada labarai inda yake bayyana zargin cewa akwai wata ƙullalliya da wasu jigajigan gwamnatin APC suke shiryawa domin zagon ƙasa da kawo cikas ga samun nasarar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar mai mulki ta APC Bola Ahmed Tinubu. yan rufa'i na magana ne kan ɗimbin wahalhalun da 'yan najeriya ke fuskanta a halin yanzu na karancin takardun kuɗin naira da kuma man fetur sakamakon sauya fasalin wasu kuɗaɗe da babban bankin ƙasar ya yi bisa amincewar shugaba muhammadu buhari gwamnan na kaduna wanda yana daga cikin manyan na hannun daman bola ahmed tinubu ya yi ƙoƙarin nuna yatsa ga wasu manyan jami'an gwamnati da na jam'iyyarsu ta apc kai har ma da dattawan arewa a cikin kakkausan lafazi duk da yake ya yi ƙoƙarin keɓance shugaba buhari sa'ad da shi da sauran gwamnonin apc suka kai kukan ukubar da jama'a suke sha sakamakon wannan canjin kuɗin wanda kuma suka ce ya zo daidai lokacin zaɓe. ni ban soki buhari ba ban taba sukan buhari ba abinda na soka mutane da suke tare da buhari wayanda suke mishi karya wayanda ba su gaya mishi gaskiya wayanda ba su nuna mishi wahalhalun da mutane suke shiga kan wayannan matakai da ake dauka abinda shugaba buhari ya fito da shi mun ba da goyon baya mun san dalilin da yasa yake so ya yi abu amma wannan abu ba a yin shi yadda ya kamata kuma ba a gaya masa gaskiya kuma dole mu masoyan buhari na gasken ba masu amfani da shi muna samun kuɗin cefa ne ba dole mu gaya mishi gaskiya abinda muka yi kenan mu je mun gaya mishi abubuwan da ke faruwa a jihohi da yadda mutane suke cikin kakanika yi da kuma tsoron mu cewa wannan abu idan ba a samu hanyar shi ba kila zai kawo ma tashin hankali a kasan kuma muna ganin zai iya ɓata zaɓe zai ma sa kila ma kada a yi zaɓen gaba daya mu gwamnoni abinda kawai muke so shine a ba da tazara wannan canji domin kowa ya samu ya canza kudin domin naira biliyan 300 babu yadda za a yi ya zama daidai da naira triliyan guda biyu ko rabin kudin an ce ba za a iya amfani da shi ba yana banki ai ka buga naira triliyan daya ba naira biliyan 300 ba kudin ne ba su isa ba matsalan kenan saboda haka abinda mu muke ba da shawara shine a yi amfani da tsofaffin kuɗi a rika amfani da sababbin kuɗi a hankali a hankali har a cire tsofaffin kuɗin ran da aka buga sababbin kuɗi da suka isa a yanzu ba su isa ba duk wanda ya ce kuɗin da aka buga sun isa ƙarya yake kuma ana gaya ma shugabanni abinda ba gaskiya ba ne To sai dai kalaman na Nasiru ‘yan Rufa'i sun janyo martani mai zafin gaske daga jama'a da dama musamman a cikin jam'iyyarsa ta APC. Ahmadu Haruna Zago, tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano, yana ganin cewa kalaman na ‘yan Rufa'i da ma ziyarar gwamnonin APC kan wannan matsala tamkar ihu ne bayan hari. To ita kanta ziyarar ɗin yaudara ce, babban yaudara ce suke mutanen da ke shugabantaka. Domin ai ba yau aka fito da tsarin za a canja kuɗin nan ba wata uku akalla da fito da tsarin za a canja ba su taɓa yin magana ba sai suka gabin ya tabbata sannan kafin wannan an ƙara kuɗin mai tun daga naira tamanin da shida ya koma har naira ɗari da tamanin da shida ya kar har ɗari da ashirin da ɗari da ashirin ba wanda ya taɓa cewa ba ajanda apc ba ce ba ba wanda ya taɓa cewa ba su yadda ba a gwamnatin Najeriya. To amma da ma cewa suka yi shi wannan tsari da gwamnatin tarayya ta bullo da shi baya cikin manifesto ko kuma ajanda ta APC. To ƙara man fetur iya cikin manifesto APC da mu muka kiwo Najeriya da Buhari. Ya ma gaya mana cewa idan man fetur a ɗan Najeriya wuce naira hamsin an zalice shi da ni muka kewaya ba wanda zai gama fara cikin su kuma yan rufa'i ba masanin Buhari da mai kan yan rufa'i fanta ba ina ciki ni Amadu Haruna Zago lokacin da muka zo abuja muna wani zanga-zanga akan karin kuɗin man fetur lokacin ya zo ya jefa mana tiya gaza akwai dan juma sifi mataimakin shugaban kuma yan sanda shi ya rufa ina yana minista shi ya rika jefa mana tiya gaza ya koran mu kuma bukata ce ta kashi kuma bukata ta biya domin lokacin da buhari ke karin kuɗin mai lokacin da buhari yake a boko haram abin bandit na yawa an arewa ba wanda ya taɓa zagon buhari a cikin su gwamnonin nan gabaki ɗin suka ce ba su yadda ba amma wani lokacin suna da bukata yanzu bukata ta kare suna ganin sun gama da buhari saboda da komai za su bada a kansa idan ma suna magana wannan ai kila waɗanda su kuɗin yanzu su ne suke kuka fiye da kowa dalili na shine lokacin da buhari zai tsaya takara a 2015 cha yayi ba shi da naira ba shi da dala ba shi da sitalin kuma ko iya da shi ba zai bada ba dan a zaɓe shi in za ku zaɓe na ku zaɓe ni ba bai bada koko ba kuma aka zaɓe shi yanzu zai tsaya secondary election yace ba zai bada koko ba sai ma talakawa sun tara masa kuɗi aka tara masa kuɗi to duk a apc ba mai wannan capacity ba mai wannan darajar wanda zai irin kalaman sai an sai ƙuri'a a gaban Buhari nan yana zaune a igus Sakwaya ake sayan ƙuri'u dala dubu ashirin dala dubu goma sha biyar ana ba mutane suna ganin wannan kuɗin suka tattara sun ci banza wannan abin da fito da shi duk wannan kuɗin suka tattara da dalar da sitalin sai sun kai banki sai an ga inda suke tafiya daga can zuwa can da aka ba da pass club da bail out da sun yi amfani da su wajen gina masana'antu wajen samar da ayyukan yi wajen inganta ilimi wajen inganta lafiya da duk ba mu cikin wannan saboda wannan bala'in ma da muke ciki su waɗannan gwamnoni masu ƙarya su suka dora mana ko gandu shekara ɗaya bane 1940 aka haife ni 1950 aka haife ni balle wannan yaron yar fa'i amma ya zo yana cewa da tije arewa ba wanda ya sa arewa kurin da da kasar tabiya ya sai da kaduna ya sai da abubuwa shi kuma wani ya zo sai da kano ya yi abubuwan da bai kamata ya ba saboda ka shi ganin ba wanda ya sa a najeriya sai su gwamnoni ne a ba su su duba hoton da ke gidansu kowa ya je gidan da ya zauna na gwamnati gama house ya duba wannan hotunan suna ina yanzu wasu ma zai labarin su to ai su ma dan yaudara suka yi sun yi latti an mata addini an yi kashi 85 daga cikin 100 a cikin wannan lokacin da aka yi wani abin an yi latti abin da aka ce wata uku kamata ya tintini su hango wannan suna da masana tattalin arzikin kasa ya kamata a ce sun duba sun duba sun duba kafin a yi ba su damu ba sai yanzu da abu ya kare ana ta ƙara kuɗin fetur ba ruwansu an ƙara kuɗin kandir ba ruwansu an ƙara kuɗin gas ba ruwansu an ƙara kuɗin mota ba ruwansu sadaka amma yanzu wannan tunda sun san abin da suka tara a ɗakunan matansu da ɗakunansu da gidajensu da abokansu. to sai dai duk da yake 'yan babbar jam'iyyar adawa ta pdp sun yi shiru da bakinsu suna kallon faɗan na apc na cikin gida to amma kuma hakan bai hana wasu jigajigan jam'iyyar ta pdp kamar abubakar baba bili mai da martani kan 'yan rufa'i ba. dangane da caccakar dattawan arewa da kuma abin da ya kira shure-shure wanda baya hana mutuwa. Wa'innan dattawan arewa da ya kira su sunayen da ya kira su dukkansu kowanne ba wai don sun yi gwamna ba ne ko gwamnoni ko ministoci suka zama dattawan arewa sun zama dattawan arewa ne saboda interest din arewa da suka kare na tsawon shekaru da suka tsaya a kai yau kai in ba don irin kokarinsu da hangen nesansu ba da suka yi tabbaci dai dole sai wani dan arewa ya tsaya takara da yanzu fa wani abun magana daban muke yi da yanzu kilan takaran ana yi ne tsakanin eh, bola tinubu da ko wike yau har su suna ganin sun ga faduwa ne karar suka gani kuma mu buhari ya gama buhari in so nawa zai yi shugabancin najeriya dan arewa da dan najeriya za a zaɓe shi amma yanzu ya gama kar ya sa baki a ciki ko kuma ya gwada wai ga inda yake inda 'yan najeriya za su bashi mutunci da martaban da ya da ya dace da shi shine idan an yi zaɓe free and fair kuma aka bawa wanda ya ci zaɓe wannan ai maganan banza ne shi gwamnan ah, eh, rufa'in tiku shi ya ɗauki hannunsa 1999 aka bashi dg na na na na na bpe shi ya ɗauke shi kuma ya sa aka bashi minista daga baya me yi wa atiku cin mutuncin sai ana taro ga obasanjo na aka ziga shi shine ya ce atiku ya fita daga mitin din lokacin tazarci me ba mu sani ba kuma ma wannan wani malalaci matsoraci wanda yanzu nan suna faduwa zaɓe gudu zai ya bar najeriya mu mun san irin take-taken su faduwa ne suka gani karara ya zo musu kuma in allah yadda wannan yaudaran da suka nemi su yi wa arewa wani wai musulun musulun a'a wani shi ya haɓaka lagos duk sun san karya ne ka sa su a ka sa su a skeli su biyu waye mutum waye zai fi wani kyautatawa wa Najeriya kyautatawa arewacin Najeriya mu yanzu mun bar wani ya zo ya don su wayannan tsoffin gwamnonin su suka kai mu da suka baro da wa suka yi shawarin da suka fito da shi Tinubu wayannan gwamnonin arewa maso yamman da suke magana sun zauna sun dau matsaya dole kawai babu dole To shin menene ma matsayar wannan mataki na gwamnati na sauya fasalin kuɗaɗe? Kuma yaya wannan al'amari ya shafi al'ummar ƙasar a yayin da ya rage saura kwanaki kalilan a gudanar da babban zaben shekarar nan ta 2023? Ku biyo mu a cikin shirin na mako mai zuwa domin jin amsoshin waɗannan tambayoyin. Yanzu kan muna godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Isa Lawal Ikara da Abdulwahab Muhammad, sai kuma Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.